mun yi bayani a cikin wannan hadisi bayanin mu kusan da tun da ya gabata da wuta su duka mun yi bayani a kan wannan mun ce mata na zuwa masallaci amma da sharuɗa an kashe mu da adadin zinaki ke kasance mace ta ta yi kawa bishar da adadin zinaki ce da adadin zinaki kar sanya turare wa zinaki kar ta shan ruwa ne masu kyawu sannan bayan wannan kuma an kashe shi kasance hanyar na amintacciya ce daga ko kowace irin fanna sannan aka ce kuma kai taimako ne da maza haka da sai da mun kafi da ke da hashin da da wanda ya kasance aka ce da wannan shirka ta mutu za ta yi tasiri masallaci in ya kasance ɗin guda ya yi ta daga wannan da guda da fala idan ta haram na ta sai in ya kasance inda ta ba ta sa turare bayan ba ta sa turare ba ta kawa bayan ba ta kawa ba ta gozayya da maza wajen hitan nan bayan ba ta gozayya da maza wajen hitan nan kashe kasance wanda ya kasance mai tsanin kyawa ta hidinta na jawo jina tana fitinuwa da wasu wasu su fitinu da ita in irin ta kada ta fita sannan kuma bayan haka na aka ce wa an ta kona tsari kuma a mamulatan sannan kuma hanya da kasance a fitacciya ce min da kuma ba su daga faruwa kowace shi ne to in ya kasance hanya sun kasance a lalaciya daga faruwar goce na banna sannan aka yi da mace ta ita in ya kasance hanya tana da matsotsoniya da maza ko kuma ba matsotsoniya da maza amma ana yi banna da wannan hanya ɗin ko kuma tana iya sa turare ta ita ko kuma ta sa ne kawa ta ita to ta zuwa masallaci haram na sannan mun ta bayani muka ce Aisha radiyallahu anha ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo yau da ya hana ma mata yadda saboda abin da sun fara na yanzu mata sun doko ababa ke da wanda ya kasance zamanin manzon Allah babu su akwai kangi sosai akwai bashiri a sosai to zamanin su Aisha ke nan mai kasance ce da manzon Allah na nan da ya hana ma mata yadda zuwa masallaci to zamanin su Aisha ke nan zamanin don haka ga shirka na guda shidda malum masu ce shirka na kuma ta kasance kowace daidai ke shari'a yana ɗaya ne ta shari'a yau haka sai a diba a gani ba a sa turare ba a tsawa ba a ya maza da mata sannan babu banna ga wannan hanya din ko ko akwai banna ko ko wannan mata mai sanin kyawu ta ko ba sanin kyawu ta ba don haka a yi wannan a gani shirya ita ta su shi ke da ba za a yi ba. هذه الأسئلة الموجهة وغشيها ألوان لا أدري ما هي فإذا فيها حوادث فإذا yace sai da muna da iya tare da jibrilu hatta ta hadi ila da muntaha mun ka zo ga inda aka ce da muntaha ya mun ka zo wannan wuri ne ke faruwa yace wa gashi ha alwanun la adani ma hiya sai wasu wasu haskake da wasu kawawe sun kaure da wannan magariya din ban san ainihin yadda zargi sun ta ba ba sai zan san ta wannan magariya din ba saboda kyawun da aka yi ta ilan rukun sun kaure ta yace sai aka shiga shi da shi gidan aljanna fa idza fi ha haba'il lulu sai daga cikin gidan aljanna wata akwai gine-gine na lulu cikin ta ko kuma haba haba'il lulu lalle ka cikin gidan aljanna akwai yankiyoyi na lokaci cikin gidan aljanna wa idza tulaba ha al rizq sai ne ke to cikin wannan gidan aljanna rizki na to ya annabi shi ta ta نعم. يتكبرون برب السوء في مجلس قراءة حديث yace shi na tambaya menene matsayin mutane ba su daga murya su suna kabbara lokacin da aka karatu hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ai ta dole ne a cikin yakin haibara na eh an ka zo ga fito eh an ka zo ga fito sabai su dama Allahu akbar Allahu akbar eh an ka zo su dama Allahu akbar Allahu akbar sai ya ce irba'u irba'u ala anfusikum irba'u ala anfusikum watan ku nutsa kawo nan ku watan ku saba kawo kawo nan ku wa innakum ma a asamma wala a'ma wala ba wanda kuke kira haba kuma na faɓa ba makamu na ba wanda bai kusuna ba wa inna ma su a basirin kuna kira wanda kasance mai jin kuna mai ganin kuna to hannu ga ke ke ba a ta gaba a ce Allahu akbar wanda suke ko ya <laughs> saurara a sun yi tambayar da wani yayi ya ce wani mutum ya kasance wai shi na sai da magani kuma shi na daga cikin wa'azin ya wasan ce aure manzo Allah ya ce aure ya yi shi saboda ko shi da aure aka same shi a ya ce wai aure ya yi manzon Allah saboda manzon Allah ma da aure aka same shi to wannan jahilci na kuma jahilci ba irin kuma wannan ya kamata shi tuba mu Allah ya magana wanda ta kasance ko ba ta kai shi da kafirci ta lafiya kafirci maluma sun yi imani cewa manzon Allah shine Abdul Mahlukat gaba ɗaya duk abin da Allah ya yi manzon Allah ya yi shi aure koyi ne an kai aure mahluki da babu shi Allah ya yi shi sannan kuma magana ce tana gurin cewa kenan adam ya yi namar domin a isa yi namar saboda adam ba da aure aka sami shi ba ko in dai wanda an ka sama da aure aure ya yi shi to kenan adam ya yi namar saboda adam ba da aure aka sami shi ba sannan kuma isa yi namar saboda isa ba da aure aka sami shi ba don haka wannan magana kuskure ta kuma sannan irin wannan wanga magana tana iya jawo bala'i cikakken bala'i duk an da aka irin wannan magana a ce wai aure aure ya yi manzo to wannan kuskure na kuma wanda bai san girman manzo sallallahu alaihi wasallam ya san girman manzo da bai ko kwatanta manzo da komai ba manzo ba a kamanta shi da kowa manzo haya ne kowa manzo haya ne komi don haka ga duk mahaluki manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ba a cewa wani ya yi manzo ba a cewa abu kaza ya yi manzo maluma sun ce ko ƙaba ba a cewa ta yi manzo saboda ta ba mamuluki ya ce baitul lahi an kace mata ba Allah ba an kace mata ba ce mata an kai baitul lahi ko daki na wanda Allah ya mama ashe duk abin da Allah ya mama bai kai matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam don haka ga ɗan an kace aure da girma aure da girma amma dai girma aure da kai girma manzo sallallahu alaihi wasallam Yau haka bai wanga magana yayi kuskure sannan kuma inda wasu ko ta do Isra'ila ya wani magana ce ta manzo Isra'ila masu kafin da manzo sallallahu alaihi wasallam yau hakan ga a nisanci ne waɗannan umma suna jawo bala'i Allah shi kare ah, yana tafiya akan liman yan shi na sallah ya kai karshen surutun tini wa mu suna cewa wa na'am Allah zalikin da shahidina eh wannan ya zo akan riwaya ya hake na Allah cewa wa na'am Allah zalikin da shahidina tambaya wani ba Allah yana tambaya ingancin magana da aka cewa mara lahira amma in lokacin sallah ya nuna gari za a za a rike shi kada a rashin hukunci wai saboda na lokuta cututtuki suna yawo suna da kamar sauki. Rinci ingancin magana ya kasa. wai shi wannan ke tambaya wai lokacin sallar magariba mara lafiya a miƙe shi shi sallah tsaye a ba sallah a duk yau kokari ya eh, ina ya tsare shi a mai shi da ne saboda lokacin sallar magariba turutoki suna yawo ko kuma da wurin kwana wani da wurin kwana yi wanda suka da kofa shi a wurin kwana a wannan magana ba da inganci ba ta da inganci ba musamman an hana a yi sallah ana ana ana kwanci lokacin bayan sallar asar ana kwanci daga bayan magariba abin da dai an ka hana lokacin sallah shi ka san lokacin sallah shi wanda kuma ka san ba ka tashi a san lokaci a shi an ka hana kawai amma da kwanan bayan magariba da kwanan bayan asar wanda kai hamsin a cikin magariba kana yi ba ana ba sannan abin da shahi bi da ba abin da shahi ba da ba wasu ababa da aka magana ana ana magana suna akan babi da take ba babi na na ibada ba babi na nake aka magana akan su alan danyen ba sai ba ya ce kuma halaccin hawan kabari saboda an raba wuri an bashi su kuma akwai kungura wani yana bayan yana tambaya akan watan halaccin hawan kabari an raba wuri an bashi amma gehen da aka bashi akwai ruwa wannan wani ya samu shi hausu ko ba zai hausu ba to maluma suna faɗin wasu suna faɗin magana suna jin da ga maluma amma wannan magana ba ta malamai ba ce cewa wai akwai lokacin da yi an haka wannan lokacin ana gina sai kabari babu wannan nasi babu nasin da an ka nasin ta cewa in kabari shekara arba'in ko kabari shekara tamanin ko shekara ɗari an samu a gini sai shi babu wannan da maluma suka yi bayani watan suka ce al'amur musul kabari hukusi na ga wanda an ka sanya cikin nema damar tuni muddin akwai ci ko da kashi ne guda ya rage wurin da hubusi na nashi sannan kuma wurin na nashi na hasar ta bakwai da baki inda an kai mai kawai hasar ta bakwai haƙƙi ne na ba haƙƙin kowa na ba haƙƙi ne na muddin akwai ƙasa ne wurin to in ya kasance ƙasa sun ƙare ha marun masu kujinto an yi da akwai mutubo da wasu watan wuri amma ba a yi da a yi noma ba ba a da a yi masallaci ba ba a yi da a yi makaranta ba ko noma ba a yi wannan wuri abu guda malum ma sun kai da ai sake dubuda wannan wurin to shi da abin da aka da ai amma wa bayani akan cewa ko shi ka ko shi ka abin da ya dace saboda a kowa da ai saba shi kasa ko to yanzu kai kamar ta kanka na shi da kana so a ce ka ta cinye shi ai ba ka so bane haka Allah ne kina kana so shi kasance cikin wanda ka saba shi musu ko duk da akwai su don haka ga shi kenan duk da abubuwan da ka saba shi na malum ma ba su masu cewa kabari ana gina da sabiri da lokaci da ba lokaci ka

tunda ya rasu ya bar ɗaya bayan ya rasu sai daga cikin ɗayan sun rasu sai an ka sa su nan cikin gidan to na inda an ka sa su shi in za a rabon gado har da wurin da an ka sa su za a yi su har cewa wannan ya tare wuri cikin hakki ne ko ko haka to cikin hakki ne na a gaba gida na uba ya fari haka gabanin araba gabanin araba an kai shuru da wannan wurin eh da yadda sauran yan uwa eh sun da lafiyar su su sun kai da zuwa shi sai su ce ba a tuba ruwa ne sai an raba a da shi ne kuma shi ke Allah wannan ya ce kenan tun da arabo sai a kai da kauyuka su sanar araba wannan ba haka na kawai yau musina ba a ba a gine shi a shi duk abin da an musibu ba a cikin rabo ko Thank you. in ya ya ne ya kwace ya yi kwace kuma ya kai kuma ya fi damu ba a sa in an ka tona ba a sa wani wannan wuri wato ya ce ma da aka samu wuri yana hana mai cikin aiki <laughs> tana tambaya ta ce kwanan da tana haila kwana uku sai ya kasance sai ta sha magani domin ta samu tazara wajen haihuwa sai ya ta koma kwana ta kuskoko kwana bakwai wani ne hukunci wannan kwanuka ko suna ƙaru kwana uku suna ƙaru to za ta aiki da asalin kwanukan ta da farko su ne kwanukan ta na haila sauran abin da zo kwanuka ne wanda kasance jini ya haito saboda shan magani in jini ko saboda shan magani malum masu yi kaurin ka dogare shi wasu malum masu ce jini in ko shan magani ya hayar ci wasu ce ko ba hayar ci a tsaya bakin hayar kawai masallaci ne kuma sannan kuma wurin makabarta ce tsohon makabarta idan ana sallar juma'a wurin kuma yanzu har akwai abubuwa da bayan da yawa kowa ya san abubuwa cikin masallaci gaban masallaci gaban masallaci na kai kama da kula da su a to suna matsayin kan alƙibla don gaba ne akwai su kuma gero kan ya wuri gero amma dai an gine an zagaye su a can baya da cikin masallaci a a cikin masallaci a ba ba a ba su hukuncin masallaci tun da wajen masallaci suke ba da sun su yi ta don haka babu da hukuncin masallaci da ana misali a ce suna nan cikin masallaci suna da kula da gari ya yi sallah amma dai an iya kaci shi ke da ba a cikin masallaci Yeah.

wanda hadisi na ya ta kan wani sallallahu alaihi wasallam babu wani ya shi